بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a yau lahadi sha daya ga watan rabiul awwal shekara ta 1427 bayan tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin sharhul waraqat fi usul fiqh yau darasi na nawa ne zamu tashi eh 24 da uku a ina muka tsaya da wancan karan شروط الاستثناء بعد تاشي cikin masail din da na rubuta akan alloko wato za mu tashi kan wa juzu al-istisna'u min al-jinsi wa min ghairihi haka ne اوكي ما بين ويجوز al-istisna على المستثنى منه جميل وذكر أنت تشبينكم وذكر أنت ما بان عنده ذكر أنت قوله قوله ويتحققون الاستثناء المستثنى منه أي لوقوعه في كلام العرب وغرض المسلم بيان أنه لا يشترط في لا يشترط لا يشترط يشترط في صحة الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ بل يجوز تقديمه وهو قول الجمهور ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير هكذا يمثل بعض الأصوليين وليس فيه استثناء بالمعنى متقدم ولعله مبني على ما جاء في مسودة في أصول الفقه من أن الاشتراك من أن الاشتراط من أن الاشتراط بالمشيئة هو الاستناد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وليس الاستناد في الأرض في الأرض النحوي وقد بوب البخاري بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور فقال باب الاستثناء في الأيمان ثم أورد الحديث فالاستثناء عند الفقهاء أأم ومن لك هذا المنزل ولي هذه الغرفة ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه شين أبن الإمام الزويني يفعل يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه يا هلتا متم يقدر مستثنى كافي أنبتي المستثنى منه kusan lokacin da muka ce ja abdullabu illa zaidan a nan gurin ja abdullab shi ne almustafna minhu zaidan shi ne ne almustafna to ga ka'ida almustafna minhu ke zuwa sannan ne almustafna to amma sai ce ya halatta a gabatar da almustafna kafin almustafna minhu kun gane ai wato kenan ja'a illa zaidan at-tullabu kun ga dangulin zaid shine me al-mustasna at-tullab shine me al-mustasna minhu yana nufin haka ya halatta ay li yuquhi fi kalam al-arabi saboda ya auku a cikin zantuka na larabawa wa musannifi بيان أنه لا يشترط في صحة الاستثناء منفر دول ون اللتافي شيء littafin alwarakat kokarin bayyana cewa la yushtaratu fi sihhati al-istithna'i ba a sharɗantawa wajen ingancin togaciya ta akhirul mustafna cewa dole mustafna ya zuwa karshe anil mustafna minhu a bayan al mustafna minhu fil lafzi ta fuskar lafazi ba lalle bane ba kawai so yake bayyana mana cewa ba sharadi bane ba al istisna ya kasance al mustafna ya zo a karshe المستثنى منه يزوء فرقه با شرط بني با با للي بني با هكا بل يجوز تقديمه يا هل تقباتر دشي المستثنى دن كافن المستثنى منه وهو قول الجمهور wannan ita ce maganar da galibin malamai suka tafi a kanta wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na daga cikin haka din fadar annabi da mutum tabbata gare shi da ce inni wallahi insha Allahu لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير من قال سيكي إني والله ني إنا رنسوا دع الله إن شاء الله إن الله ياسو لا أهلف على يمين بذن تقوي رنسوا أكان وترنسوا با فأرى غيرها خيرا منها sannan in ga wani wannan abin shi ya fi zama alkhairi illa kaffartu an yamini face na yi kaffara dangane da rantsuwata wa ataitu allazi huwa khair na zakkewa abin da yake shine alkhair abin da manzo Allah yake nufi in na rantse na ce ba zan je wuri kaza ba sannan daga baya sai na ga zuwa wurin su yafi alkhairi to zan je wurin sannan sai yi kafarar rantsuwata in na rantse cewa wallahi sai na yi kaza daga baya sai na ga daina abin fasa shi shi yafi alkhairi to zan fasa din sannan kuma in yi kafarar ta abin da maza Allah yake nufi kenan ba inda za a in rantsa kan wani abu sannan in ga wani sa fa alkhairi face na je alkhairi dan yi so san yi kafarar rantsuwata ma na kar in ce wallahi daga yau ba zan ƙara ba da arin littafi ba daga ba sai wani ya zo mabukaci yana bukatar shirya hujja yake so ya gani shirya amma bai yarda da bayani na ba sai na ba shi ya karanta sai ce to ni ko na riga na rantsuwa na ce ba zan ƙara ba da littafi ba to wannan bai halatta ba in makale akan ta a'a in ba shi din ya karanta ya shirya daga baya sai in yi kafarar rantsuwa ta ina fatan kun fahimta to wannan shi hadisi yake nufi to amma me mahallu shahid a cikin hadisin yace inni wallahi insha Allah kaga kalmar insha Allah wani nau'i ne na al-istisna an gane ko insha Allah la ahliku ala yaminin tunda Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa insha Allah haka za yi matsiru ba usuliyin haka wani sashi na malaman usulu suka buga misali wale fihi istithna'un bil ma'anar mutaqaddim amma idan mun sanya lura babu wani togaciya a nan gurin irin togaciya ta ma'anar da ta gabata da muka yi bayanin togaciya domin babu wata adatul istisna'i da mu hagani wala allahu mabaniyun alama ma ja'a fil musawwada mai yiwa hakan an gina shi ne a bisa ga abin da ya zo a cikin al musawwada fi usulul fiqh wani littafi ne al-musawwada fi usul al-fiqh cewa me man ah, cewa ah, min anna al-istira anna al mashi'a sanya mashi'a ta zanto sharadi na yin abu cewa insha Allah huwa istisna'un shi kansa ana kida shi a matsayin togaciya ne an gane ko fi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam a zancen annabi tsira da mutum tabbata gare shi والصحابة دزنتك صحابي وليس استثناء في العرف النحوي وليس استثناء في العرف النحوي أما أن با استثناء بني با أعدنا ما لمن نهو سكساد مغانا أكي أيارانسو تندسو الاستثناء واتكين عرف النحو ينادى أدوات الإنسان daga cikin adawat ɗinsa kaza akwai illa akwai khala akwai hasha da sauransu in bai da'i duk tarkibin da za a yi istisna'i to a samu al-mustasna a samu al-mustasna minhu sannan kuma a samu adatul istisna'i wannan ka'ida kenan um, amma a nan gudun kun ga wannan abin bai cika ba waɗannan sharuɗan ba su cika ba na komai da komai da ake bukata a cikin al-istisna sai dai fa in mun ɗauka akan cewa a babin rantsuwa zuwa da mashi'a ma'anarsa daidai da istisna'i a tarkibi na zancen larabci ina fata kun fahimta a rantsuwa idan mutum ya rantse zai yi kaza ko rantse ba zai yi kaza ba kawo sharaɗin mashi'a ka ce insha Allahu to ma'anarsa daidai take da mai al-istisna a cikin zancen larabci ne da gobe to in mun ce haka to sai ya zanto wannan hadisin ya zama shahid tunda a nan gudun sai zanto mashi'a din da manzo Allah ya kawo kaga eh, ya yi takadiminta a madadin yayi ne da ai zai iya cewa wallahi la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair insha Allah haka aka saba mashi'a ta zuwa ne a ƙarshe to gabatar da mashi'a akan farkon zance din a cikin babin rantsuwa daidai yake da gabatar da almustasna a cikin zancen larabci sai dai in haka muka ce to kenan amma da wannan hadisin la yantabiqu ala almisal almadhkur kun gane wa kad bayyana al-bukhari rahimahullah fi sahihi fi kitab al wa an a cikin kitab al wa an imam bukari ya kulla babi yace babul istithna'i fil ayman babin da yake magana a kan togaciya a cikin rantsuwa sun ثم أورد sannan ya kawo حديثي da yake nuna haka falistisna wa inda alfuqaha a ammu shi al-istisna'u a wurin fuqaha'u yana da faɗi da yawa daidai da zuwa da mashi'a ko istiratul mashi'a yana ɗauka daukar dan ne al-istisna wa minhu laka hadha al-manzil wa li hadhihi al-ghurfa su a fuqaha'u ma idan ma aka zo wani ya cewa wani laka hadha al-manzil wa li hadhihi al-ghurfa to nan gurin istisna'i ne dan menene ya nuna gida gaba ɗaya ce laka amma a cikin sai ce wali hazil gurfa kai kamar ya toga ce me gurfa ɗaya daga cikin umumin gidan to kaga amma kaga ai babu tarkibi wanda aka saba laka hadal manzilu jami'uhu illa hadhihi al-ghurfa kaga ai wannan shine tarkibin da aka saba ji a wurin malaman nahawu amma su a fuka hawo abun yana da fadi duk lokacin da ka takaice wa mutum wani abu to sunansa da istisna'i kun gane kenan wato a nan gurin yana da kyau fahimtar yaran malamai a kowane fanni fuka hau da yaran su nahawiyuna da yaran su idan mutum bai sani ba ɗaya kawai ya sani to sai ya ɗauki ka'idar wani fanni ya ce zai cusa ta cikin wani fanni a yi aiki da ita to a nan gurin kurakure suke faruwa domin istilahat ne ko da suna da istilahin su mun gama da wannan kenan a takaice dai wannan gabar magana abin da take nunawa jawazu taqdimul mustafna ala al mustafna min mun bai dai domin domin al'aslu shine an ya ta'akhkhara al mustasna an al mustasna minhu lakin jaza laka an tuqaddima al mustasna ala al mustasna minhu azun أظن أنها ذواتك شيء نقرأ قوله ويجوز الاستثناء من الجنس ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره الاستثناء من الجنس هو الاستثناء المتصل له قام القوم إلا زيدا وهو من المخصصات من المخصصات من المخصصات والاستثناء من غير الجنس هو المنقطع نحو جاء القوم إلا فرسا إلا فرسا إلا فرسا وله علي ألف دي ألف دينار ألف دينار ألف دينار إلا ثوبا فيسيه الاستثناء فيسيه الاستثناء وتسكت قيمة الثوب من من الألف على القول بصحة الاستثناء المنقطع ووجه الاشتراط ووجه اشتراط ووجه الاشتراط كون المستثنى من الجنس المستثنى منه لأن الاستثناء لأن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير جنسه لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه حتى يحتاج حتى يحتاج إلى إخراج ولا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس جميل جدا مسألة تقبى ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره يا هلتا ka yi togo daga jinsin abu ya halatta ka yi togo daga abin da yake ba jinsinsa ba ma ma'ana hadal kalam ma'ana hadal kalam lokacin da ka kawo abdullab. ka ce zaid daga cikinsu zaid din nan jinsi ne na ɗalibai ko wajen jinsu sai ke madalla kaga nan gurin almustasna min jinsi almustasna min lokacin da kai togaciyar alqur'ani daga jinsi na alkutubul munazzala kamar a taura da linjila da zabura an fahimta ko idan ka ce buddilat jami'ul kutubu samawiyatu illa alquran wannan tarkibin hurrifat jami'ul kutub as-samawiyatu illa alquran kaga nan gurin alkutubu samawiyya jins ne alqur'ani yana cikin jinsu su ko ba cikin to kaga kaga nan gurin almustasna min jins al-mustasna minhu ina fata an fahimta to wannan shine aka fi sani sannan kuma ya halatta almustasna ya kasance min gairi jinsul mustasna minhu kamar yadda ya bada misali a nan gurin yace kamar ka ce ne ja alqaumu illa farasan mutanen sun zo sai dokin ne kawai bai zo ba ai doki baya cikin jinsin alqaum baya cikin jinsin alqaum kaga a nan gurin يا هلا تونا تركيب ما لا رفشي وله علي ألف دينار إلا ثوبا ينا ده هكي نديناري دبو أكينا سيتفافي ده سكت يا هل تا دلتي تفافي بايا تكن جنسي نمي دنانير ليس من جنس الدنانير لكن جاز هذا الاستثناء أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه sai yace fa yasihhu istisna ya halatta wannan togo din wa tasqutu qimatu ath-thawb min al-alf ala al-qawl bi sihhati al-istithna' al-munqati' ya halatta wannan togo din sai ya zanto cewa idan wane yace lahu alayya alfu dinarin illa ban to sai mu kwatanta wannan sauɓi in za a sayar da shi yanzu nawa ne kuɗinsa in za a sayar da wannan sawab dinari goma ne dinari goma sha biyar in dinari goma ne ka bi kenan yana da dinari nawa a kai na dinari ɗari tara da casa'in daidai sai a iskatin dinari nawa goma don shi ne ƙimata sau ina ba ta fahimta idan na ce lahu alayya alfu dinarin illa daraja to sai mu tambaya kudin wannan keken a kasuwa nawa ne idan aka ce ai kudin wannan keken a kasuwa dinari ɗari ne to kaga a can wurin yana bina nawa kenan ɗari tara a wannan keke a kasuwa sa dinari hamsin ne yana bina nawa kenan ɗari tara da hamsin ina fata fahimta ya halatta wato an yakunu mustasna min ghairi jinsi mustasna minhu wa wajhu ishtirati كون المستثنى من جنس المستثنى منه لأن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير جنسه لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج ولا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس أن ذلك ko waɗanda شرطاً sharɗanta سوسنا su suna ganin dole ne al-mustasna ya kasance min jinsil mustasna minhu wajhi hakan shine كون المستثنى من جنس المستثنى منه وجه شرطا المستثنى دول يزنتو cikin جنس المستثنى منه لأن الاستثناء domin togaciya ikhraju ba'd ma dakhala fil mustasna minhu kamar fitar da wani abu ne wanda yana cikin taro da yawa sai ka fitar da shi shi kadai wa gairu jinsihi to duk abin da ba jinsin sa bane ba kuwa lam da to a bai ma riga ya shiga cikin taron ba hatta yuhtaja ila ikhraj ballantana a zuwa ga cewa to a fitar da shi a yi togon kaga waɗanda suka ce labudda an yakuna almustasna min jins almustasna minhu wannan shine hujjar su cewa ay al-istisna wa ikhrajun ikhraju shay'in min majmu'i jinsihi to idza kana hadha ghayru jinsi hadha idan lam yadkhul minhu hatta hatta ila ikhraj ko ka istisna'i ko baka istisna'i guda ba ya ciki idan kace ja al-qawm kai shiru dokin bai zo ba ya bukatar sai ka ce illa farasan بدأ وبقى تكنزين في القوم نعم. يعني لم يدخل فيحتاج إلى إخراج ولا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس أما دك باو باني أو جمع لما يدع ما شوى إذا أبن جنسي دين يا أهل تكي استثنائي جاء الطلاب إلا زيدا أن لا نكو قرأت الكتب جميعها إلا آه، كذا قرأت جميع العلوم إلا نهوا إلا صرفا إلا بلاغة إلا غير ذلك إذا كنت جدا جنس سبب ونابو wa amma min ghairi hi? amma idan ya zanto ba a jinsin su ɗaya ba fa aksarul usuliyin ala jawazihi da yawa cikin malaman usulul fiqh sun yadda cewa me ya halatta ayi an gane ko li wurudihi fil qur'an saboda ya zo cikin alkur'ani wa fi kalam arab da zancen larabawa قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ليه محل شاهد أنا illa an takuna tijara to dama ai tijara ai bata cikin akalu amwalin nasi <laughs> bil batil abinda kuma Allah ya haramta shine ne akalu amwalakum bainakum bil batil la taakulu amwalakum bainakum bil batil sai ce illa an takuna tijaratan ina fata an fahimta kaga nan gudun tijara hal hiya min jinsi akalu amwalin nasi bil batil gashi kuma an yi istisna inta ina fata an fahimta kaga nan al mustasna min ghairi jins al mustasna minhu kila ma wanda zai fi shi fitowa fili shine iblis da mala'iku da ubangiji ta lace wa zakunna lil mala'ika tasjudu li adama fasajadu illa iblisa iblisa lahu min jinsil mala'ika laysa min jinsil mala'ika lian al mala'ikata la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun amma iblis kuma yana cikin sabo al mala'ika khuliqu min nur wa huwa khuliqa min min nar al janna khalaqnahu min qabl min nar samum an bayyana ku sannan iblis kansa shine uban aljanu gaba daya an gane ko fa sajada illa iblis kana min al-jinn fa fasaqa kana min al-jinn ka gani ma'ana huwa lam yakun min al-mala'ika idan jins al-mala'ika yakhtalifu an jins iblis lakin Allah ta'ala istathnahu min majmu' al-mala'ika fa sajadu illa iblis haka ga wannan ya ma fi fitowa fili ko da yake wannan din ma ya fito fili amma dai wancan ya fitowa fili wa qala ta'ala la yasma'una fiha lagawan illa salama دام لفظا اللغو لفظا السلام جنس ذا السلام شيء واللغو شيء آخر لكن الله تعالى استثنى السلام من اللغو لا يسمعون فيها لغو إلا سلاما وقال الراجد وني مي رجس وبلدة ليس بها أنيس إلا الوآثير وإلا العيس وبلدة ليس بها أنيس يسود ما لا رأيه a wani garin da babu kowa a ciki cikin abokanan zama da za su ɗauke maka kewa anis abokin zama mai ɗauke kewa to mutum zai ɗauke maka kewa ne in ya zunto jinsin kuɗi kai dan adam shi ɗan adam ko ba haka ba idan ka ce laisa li anis yani laisa li sahib laisa li sadiq laisa li zamirun asta'nisu ilayhi wa yasta'nisu ilayhi sai ce illa li afiru wa illa li isu illa li afir wato sai dauna wa illa al-is sai kuma wato ainihin raquma to kaga raquma anis ne ko wannan kaga nan gurin da yace laysa biha anisu illa li'afiru al-afiru anan ya zama al-mustasna me al-mustasna minhu anis al-afir da al-is laysa min jinsi ma ma yata'alafu bihi al-insan فالألفة إنما تحصل بين الإنسان والإنسان لا بين الإنسان والدواب كلنا ولآثر وهي أولاد بقر الوحش wato ‘ya'yan saniyar dawa bauna kenan wal'is wahiyar ibnul biyid wato raƙuma waɗanda suke farare yukhalitu da ya baha shay'un min shakara an gane ko amma farin nasu yana garwaye da wani abu na jaja-jaja to irin waɗannan suna ake kiransu al'is fararen raƙuma da sarkin launi na jaja-jaja tattare da su laisa wahidun min hamin jinsul al'anis kaga dukkan su ai ba sa cikin al'anis kun gane ai da dai ake nufi a nan wurin shine wato almustasna da ka'ida zai kasance ne min jinsul mustasna minhu to amma qad yakun al-mustasna min ghairi jinsi mustasna minhu duk malamai sun yadda cewa al-mustasna yakan zo ne daga cikin jinsi mustasna minhu amma an yakun min ghairi jinsi mustasna minhu shine ikhtalafu wal rajih annahu واقع لأنه وقع في القرآن الكريم وفي لغة العرب يعني والقول بالجواز هو الصحيح لقوة أخذه سوى أهلت المستثنى إذا أنتم من غير جنس المستثنى منه to wannan shi ne zance mai karfi in ingantacce saboda karfin makamarsa wa huwa qawlu akthar shafi'iyya wal malikiyya wa ba'd al hanabila wadannan da sun yarda cewa jaza an ya'ti al mustathna min ghairi jins al mustathna minhu kun gane ai wa amma as-sahih min al riwayatayn an al imam ahmad rahimahullah fa huwa al qawlu bil man'i shi imam ahmad dan hanbal an samu ruwaya guda biyu wata ruwayar ya yadda cewa almustasna yakan kasance min gairi jinsi mustasna minhu a wata ruwaya bai yadda ba to amma ruwayar da ta nuna rashin yaddarsa ita ce tafi inganci zuwa gare shi da واختاره الغزالي إمام الغزالي يذهب أن زنشي ما جواز أن يأتي المستثنى من غير جنس المستثنى منه وقال الآمدي الإمام الآمدي أتكلم للتافنسا إحكام الأحكام يأتي ومنع منه الأكثرون ما في أيام معلمان أصول الفقه سنهنا سنتي بزيوبا وعلى هذا فقوله له علي ألف دينار إلا ثوبا bisa ga wannan in mutum zai ce lahu alayya alfu dinarin illa sauban wane yana da dinari dubu a kaina sai tufafi daya alal qawl bil jawaz a bisa ga cewa hakan ya halatta an yati al mustasna min ghairi jinsi al mustasna min tasqutu qimatu min al alf kama taqaddam sai qimar wannan tufafi ta saraya daga cikin alf din wato sai mu kimanta wannan thawb ɗin nawa ne kuɗin sa a kasuwa dan mun ce 50 dinaran to lahu alayya kam 950 dinaran idan mun ce mi'atu dinar idan lahu alayhi tis'u mi'ati dinar kun gane ai wa ala alqawli bi adami sihhati al-istisna' al-munqati' in ko mun ce al-istisna' al-munqati' bai halatta ba يكون قوله إلا ثوبا لغوا سيزنتو da yace lahu alayhi alf dinar illa thawban kawai bata bakin sa yi tunda bai halatta bai istisna'in thawb daga cikin al-alf لأن جنس الثوب يختلف عن جنس الألف sai ya zanto kawai lahu alaihi alfu dinarin kamila fa qawluhu illa sawban hadha lagawun la yu'tabaru bihi wa la yu'addu bihi wa la yubna alaihi hukm min al-ahkam la salban wa la ijaban kun gane ai wa talzamuhu al-alfu kamila sai ya zanto cewa kawai dubu din cif ya tabbatar wa kansa جاء fi مختصر الخرقي ɗaya ne daga cikin malaman usulul fiqh al-kharaqi ya zo a cikin littafin sa mukhtasar dinsa yana cewa man aqarra bi shay'in wastasna min ghairi jinsihi kana istisna'uhu batila. duk wanda ya tabbatarwa kansa wani abu sai kuma yi togon wani abun da baya cikin jinsin wannan abun to wannan togon nashi ya zama batil ashe kenan a bisa ga ra'ayin al-kharqi idan yace lahu alayya alfu dinar illa sawban hadha al-istisna'u batil falahu alayhi alfu dinar kamila ina fara fahimta da haka dai ya yan uwa waɗannan mas'aloli guda biyu don makaranta mas'ala ta farko jawazu taqdimul mustasna alal mustasna minhu waɗansu malamai sun hana waɗansu sun tabbatar amma dai a sahihu shine ne aljawaz ya halatta na biyu an yakun an yati almustasna min ghairi jinsil mustasna minhu waɗansu malamai sun hana waɗansu sun yadda akwai a sahihu shine ne yana yiwuwa tun daga shawahid ɗinsa daga cikin alkur'ani da harshen larabci bayan da za a bayan abu ya tabbata cikin alkur'ani mu koma ko muna ganin wani malamin fikihu ya hana mu cewa ko wani malamin usulul fikihu ya hana ko mu inda ga nasi kada da illa iblis a ba ga shi kuma illa an takuna tijara tan an tarabin min illa an takuna tijara wala la takulu amalakum bainakum bil illa an takuna tijara to kadin tunda warda fil qur'an al-karim wa warda fil lughati al-arab وبلدة biha anisu illa إلا wa illa العيس to kaga duka wannan shawahid ne waɗanda suke lalle suna nuna cewa ya halatta kuma kar ku manta tunda a nan gurin sai mu fahimci cewa kinan al-istisna ya kasu kashi nawa ya kasu kashi biyu idza kana al-mustasna min jins al-mustasna minhu to sai su ce masa al-istisna al-muttasil idza kana al-mustasna min sai zanto sun sai su ce qati كنا أقوال الاستثناء المتصل أقوال الاستثناء المنقطع المتصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه جاء الطلاب إلا زيدا فزيد من جنس الطلاب فهذا استثناء متصل حرفت جميع الكتب السماوية إلا القرآن فالقرآن من جنس الكتب السماوية إذا هذا الاستثناء متصل إلى فتاة فهمت الاستثناء المتصل كنا أما إذا كان من غير جنس المستثنى منه aka ce ja alqawmu illa farasan law alai alfu dinarin illa sauban alfu dinarin illa sauban haza istisna'un mun munqati to duk inda al-istisna'ul munqati yake a larabci wannan illa ɗin ma'anar da suke bata ma'ana idan ka ce ja alqawmu illa farasan sai zanto ma'anarsa ja alqawm lakinna farsahum lan yakun ma'ahum <laughs> ma'ana illa din nan ma'anar ta me ma'anar talakin a cikin al-istisna wal munqati kenan to wannan shine karshen wannan da na yau kenan abu na gaba shine ash-shart dama ai yana kawo al-mukhassisat ne ko al-mukhassis na farko ya kawo me al-istisna na biyu shine kuma ya kawo wato ainihin sharatan wato karfin hali nake ba na jin daɗin karatun ko kaɗan kasa abin da sa ba na jin daɗin karatun lokacin da zai dubu kusa ba sannan ko abu rubutu ba ku kawo ba ku zaman ku shi kenan isa duk sai kuka gusa min ma'anawiyya ta gaba daya kawai dai ina in cije kar ku gane su kuma ma na kasa amma ko alama ba na jin nishaɗi saboda ko da lokaci mutum yakan samu nishaɗi ne gurgurda yadda ga wanda suke abokanan su sun zama gaske to mutum ya fi jin nishaɗi amma in yadda babu su zama gaske sosai ba babu nishaɗi ko alama san san san san kai Allah al na biyu المخصص ne شنو الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط هذا النوع الثاني من المخصص المتصل وهو الشرط والمراد به الشرط اللغوي وهو المخصص للأمور وأما الشرط الشرعي الذي يذكر في الأحكام الوضعية كاشتراط دخول الوقت للصلاة والشرط الأقل وهو ما لا يمكن المشروط في الأقل بدونه كالحياة للعلم فلا تخصيص بهما أنجانيكو نوعي نبيو دقتكين المخصص المتصل سين شرطي إذا كاو شرطي توكاغا يا ya yi ana yin taksisin hukunci da shi ana yin taksisin hukunci da shi ko an kihul ayama minkum salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli Allah wasi'un alim وليستعفف الذين لا la yajiduna kana يغنيهم Allah min fadli والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم mahallu shahidin kenan والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم الله ce والذين ne الكتاب مما ملكت ايمانكم ma سكي سن اربوتا suke فانسا cikin bayan ku kana da bawa kuna da bayi wannan na da biyu uku wancan na da ɗaya wancan na da sai bayin ga su musulmi suna karkashin ku kuma musulmai sai bawa ke san ka rubuta masa fansa ma'ana ka ce da shi kawo ka za fanshi kanka shi ma Allah ce to fakati buhum ku rubuta musu fansa din wannan ku rubuta musu fansa din ya zama mai? umarni daga Allah ka rubuta naka ka rubuta naka kowa ya rubuta bawansa fansa kaga wannan umumi ne amma sai Allah ce in alimtum fihim khair akwai wa da su bawa na akwai alkhairi tare da shi wannan umarni na fakati bahu ya me ya shafe ni bawan ka babu alkhairi tattare da shi wannan umarni ya shafe ka kaga ya zama khas ne wancan <laughs> ina fata an banza an yi taksisin dukkan wanda aka san babu alkhairi tattare da shi haza taksisun bi maza bi shart domin in alimtu bihi makaran wannan menene sharti ne sharti ne ina fata an fahimta shine ce hadan nau'u tsani min al-mukhassis al-muttasil wannan shine nau'i na biyu na al-mukhassis al-muttasil shine ne ashart wal murad bihi shartul lughawi da ake nufi da shi ashartul lughawi sharadi a cikin lugar larabci domin akwai ashartul lughawi akwai ashartul aqli to ashart wanda yake kasancewa al mukhassis shine ashartul lughawi fa huwa al mukhassis lil umum yana yin takhsisi na umum wa amma shartu shar'i amma sharadi na shari'a alladhi yunkaru fil ahkam al wad'iyyah wanda ake ambatansa a babin al wadai ka ishtirat dukhul al-waqt lis-salah kamar a ce sharadi ne sai in lokacin sallah ya shigo kafin a yi sallah din sharadin sallah shine sai in me lokacin da ya shigo takan zama wajibi akan mutum in lokaci bai shigo ba ta zama wajibi ba yanzu anan cikin mu kowanne zimmatuhu bari'a min ayi sala don yanzu muna karfe takwas da wani abu na safe zimman mu ta daga kowace irin sallah ba a zahar a kanmu ba la'asar a kanmu amma da rana ta karkata to kaga waje bata sala ka kafin rana ta karkata fa babu wannan to banda wannan sharadin ba irin wannan sharadin ake magana ba dan wannan um, uh, sharadi ne na al-ahkam al wa shartu al haka kuma banda shartu al-aqli wa huwa ma la yumkinu al-mashrutu fil aqli bidunihi shartu al shine sharadin da hankali ke iya tabbatar da shi wanda dama babu yanda za a yi al-mashrut din ya tabbata sai inda shi kamar idan ka ce wani mai ilimi ne sharadin mai ilimi shine zo mai rayayye domin idan matacci ne zai zo mai ilimi <laughs> ba inda za a yi ilimi ya samu ga kowa sai gawa sai ga rayayye to kaga anan gurin sharadin samuwar ilimi rayuwa to shi ma wannan sharadin ba shi ake magana akan sa ba ai shartul aqli kenan fala taksisa bihi ma irin waɗannan ba a taksis am da su sharadi na cikin al-ahkamul wada'iyya da sharadi ashurut a al-aqli ba a taksis am da su sharadin da ake taksis am da shi shine ne a shartar lugawi wanda yake da adawatu sharta din da dama ga sanan gurin an san su kaga in ai adat adat shi min adawatu shart ina fata an fahimta idan ka ce yi kaza in hasala kaza wa kaza wa kaza to kaga wannan dukkan hukuncin da aka rattaba shi akan sharadi ya zama takhsis kenan akai والشرط هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو بإهداء أخواتها مثل إن زرتني أكرمتك ففيه تعليق الإكرام بالزيارة بإن فإن وجدت الزيارة وجد الإكرام إذا أنت الشرط da اللغة تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو bi ihda akhawatiha ta'liqu shay'in bi shay'in bi in ashartuwa aw ihda akhawatiha ratayewa ba ya to zan yi kaza in kaza ya faru to zan yi kaza to wannan za ka yi amfani da in a ko ɗaya daga cikin danginta ina fata an fahimta to wannan ne kamar ka ce da mutum in zurta ni a karantuka in ka kawo mun ziyara zan karrama ka a nan karramawar da ka ambace ta cewa za ka karrama shi ko sai in ya zo sai in ya zo kaga in bai zo ba ba zai samu karamci ba kenan saboda ka rataya karamcinka da ziyara wanda ya kulla wannan ratayawar shine ne in da kai amfani da ita fa fihi ta'liqul ikram bi ziyara bi in fa in wujidat ziyara wujida al ikram in har an ziyara ta tabbata to kenan karamci ma akwai shi in ko babu ziyara to babu karamci kenan والله نعم. والشرط المخصص يجوز أن يتأخر عن المشروط لأن المخصص شأنه أن يتأخر شي شرط المخصص وأن يازون يدني تخصيص حكمتي أكم وني أكم وني قنقو نمتاني يجوز أن يتأخر عن المشروط تو أكم فعل كاو مشروط إنسان أكاومي شرط أكرسيه ina fata an fahimta yajuzu an ta'akkara yanzu ka bar anan da kace in zurtani akaramtuka hunaka shart wa hunaka mashrut in zurtani hadha shart akaramtuka hadha me mashrut to shine yake cewa ya habatta mashrut din ya zanto shine a farko shart ya zama a ƙarshe kace akramtuka in zurtani kaga al-mashrut shine ne taqaddam sannan sharti fa ta'akhkhar akramtuka in zurtani utika hadha al-kitab in zurtani yawm al-ithnain kaga al-mashrut shine ne utika hadha al-kitab shartin shine ne in zurtani yawm al-ithnain masa'an kaga wannan wato ta'akhkhara al-mashrut آه تقدم المشروط وتأخر الشرط shine ce wa shartul mukhassis yajuzu an yata'akhkhara an al-mashrut li'an al-mukhassisa sha'nuhu an yata'akhkhar dan ai dama shi al-mukhassis yana zuwa karshe ne am ke fara zuwa sannan me khas din yazo to a nan gurin me ke menene am din shine al menene takhsis din shine ne shart domin lokacin da kace utika hadha kitab wannan am ne أوتيك هذا الكتاب الآن أوتيك بعد غد أوتيك إن أتيت وحدك أوتيت إن لم تأتي أتيت مع فلان إن لم تأتي مع فلان أوتيك هذا الكتاب أتيت بنفسك الكتاب كنت في بيتك أرسله إليك يا غمي هام أما نتي إن زرتني يوم الاثنين مساء na yi taksisin duk umumin da ke cikin wannan abin nan din ina fata an fahimta wato al-musrut ke fara gabata sannan me sharadi ya zuwa ƙarshe saboda me domin shi sharadi shine taksis kaga sai umumi ko ya gabata sannan me taksisi ya zo yace li'anna al-mukhassisa sha'anuhu an yata'akhkhar ka ya ta'ala wa lakum nisfu ma taraka azwajukum sai ce ne in lam yakul lahunna walad kaga da an ce lakum nisfu ma taraka azwajukum ya zama a kowane lokaci indai matar matarka ta mutu kana da rabin dukiyarta kai tsaye amma sai Allah kawo sharadi in lam yakun lahun in ba ka da da sannan kake da mai rabin dukiya haka idan tana da tsakuwa to kenan ba za ka samu rabin dukiya ba sai dai kuma tantakil min hissatin ila hissatin ukura min nasibin ila nasibin aqalla minhu limaza wujida laha walad lafazin walad kuma shamilul lidhakari wal unsa laha bin sawa an سواء laha لها sawa an كان واحدا او اكثر in dai tana da ɗa kowane irin ɗa ne to ba kai ba samun nisf na dukiyarta domin sarki shine illam yakun lahunna walad kaga amma fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' kaga tantakilu min an-nisfi ila ar-rub'i أظن أن هذا واضح كاكا ولكم نصف ما ترك أزواجكم وأن شيء المشروط إن لم يكن هن ولد شيء شرط كوكتي ولكم نصف ما ترك إن لم يكن هن ولد هذا تخصيص هذا تخصيص فالشرط وهو عدم الولد قصر استحقاق الأزواج نصف المال على حالة عدم الولد كذا wanda shine rashin wuɗa kasar istihqaqa al-azwaji nisfal mali ala halati adam walad ya takaice cancantar mazaje ga rabin dukiya akan hali daya shine in matayen ba su raɗa an takaita ba sa samun rabin dukiya su mazaje yayin da matan suka mutu sai fa in ne. in ba da walaula hadha shart ba dan wannan sharadi ba illa mai kullahunna walad lastahaqqal azwaju an-nisfa fi kulli al-ahwal da dukkan miji yana da rabin dukiya idan matarsa ta mutu a kowane hali amma sai Allah ya takaice ce sai fa in hali kaza ka duke nan banda wannan halin guda ɗaya duk kowane lokaci in dai matar mutum ta mutu yana da rabin dukiya wa yajuzu an yataqaddama al-mashrut ya halatta kuma ka fara kawo sharadin kafin me kafin al-mashrut kamar yadda ka ce in zurtani ka ga nan ka gabatar da sharadi sannan me almashrut amma sa ukuri maka in zurtani ka kaddamar da almashrut sannan ka kawo wato kana da fil sa'a kenan wa yajibu an yataqaddama al-masrut ka qawlihi ta'ala wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlahun wa in kunna ulati hamlin idan sun kasance masu juna biyu fa anfiqu alaihinna kaga sai aka fara gabatar da me ashart shine in kunna ulati hamlin sannan aka kawo mai al mashrut wa huwa al infaq fa anfiqu alaihinna to kaga anan gurin kuma akwai ma wani taksisin kuma na daban da Allah ce fa anfiqu alaihinna ku ciyar da su idan mutum ya zo ba kuɗi so ɗaya ya ba abincin yini ɗaya ya ba abincin yini biyu ko da kwana bakwai ya ciyar da ita ko bai ciyar da ita ba ya ciyar da ita to nan gurin ya sake zama am amma sai Allah ta bi hatta ya ba ana lahum lahun gaya kenan to ita ma gaya nau'i da na takhsis fa anfiqu alaihinna ku ciyar da su idan ka ciyar da ita kwana biyu ciyarwa ce kwana uku ciyarwa ce kwana bakwai ciyarwa ne kila sai wani ce to ni dai bari arzimmati فالله تعالى أمر بالإنفاق وأنا أنفقت عليها يوما كاملا خلاص برئت ذمتي أنفقت عليها أسبوعا كاملا anfaqtu alaiha shahran kamilan 40 yawman sai Allah ce wannan al-infaq din yamtaddu zamanuhu ila an yaba'ana hamlahunna hatta kaga al-ghaya kenan hatta yaba'ana hamlahunna wanda ya cewa al-infaq din yamtaddu zamanuhu ila an yaba'ana hamlahunna kun gane ai wal muradu abinda dai ake nufi at-taqaddum wa at-ta'akhkhur fil lafzi taqdim ta'khir din a cikin lafazi ne kadai amma fil wujud al khariji amma a zahirin magana in ta fito yayin da aka furta ta fa yajibu an yataqaddama ash-shartu ala al-masrut abin da ke faruwa ai sai in sharadi ya faru ne sannan ne da zai faru amma a tarkibin larabci jaza an yataqaddama al-masrut ala shart wa jaza an yataqaddama shart ala al-masrut wannan a tarkibin larabci kenan domin lokacin da kace ukrimuka in zurtani yawmal ithnain masa'an ya halatta ko in zurtani yawmal ithnain masa'an Akaramtuka shi ma yayi ko to wannan a larabci ne za a samu a takaddim da ta'khir amma a fili a aikace littafin zai je hannun shi kafin ya zo sai in ya zo <laughs> ina fata an fahimta a tarkibin larabci ake samun a takaddim wa ta'khir amma fil wujudul khariji ina fata an fahimta idza jaa al walad namna az-zawj min an-nisf wa idza lam ya'ti al walad la namna'uhu min an-nisf ina ba ta fahimta to kuma wujudul walad da aka ce in kana lahunna walad wujuduhu kawai mujarradul wujud mujarradul wujud domin akwai alwujud ad-dakhili akwai alwujud al-khariji ta iya wa akwai da amma yana cike bata riga ta haihuwa ta mutu da da a cikinta zai ya namiji samun nisfu in yana da rai zai hana miji mana ta iya ta mutu amma yanzu likitoci sun auna idan da za a yi mata tiyata cikin minti kaza za a iya zaro dan da ransa eh eh to tun da ba yaƙini bane sai a yaya kenan sai a kyale dan ya mutu yanzu sun auna yana da rai a fito da shi ko a kyale shi <laughs> idan an fito da shi kaga bai samu nisfi ba yantakil min nisfi ila arrafu idan sai aka idan an fito da shi da rai kenan amma an fito da shi ba rai fa yana nan akan me an nisfi sa. kada mu ce yo ai lokacin da ta mutu dan yana da rai tun da yana ciki da rai a cikinsa kenan lalle ya hana samun nisfi ko da mun fito da shi a mace yanzu za a raba gado da shi tun da yana da rai a lokacin da mahaifiyarsa ta mutu sai mu ce wannan rayuwar ta ciki shari'a ba ta izina da ita don tabbatar da hukunci rayuwar waje shari'a take izina da shi don haka lokacin da ya fito da rai to a lokacin nan ko rabin minti ne ya yi da rai ya dai hana miji samun nisu da yan an tashi rabon gado za a raba da shi miji a shi rubu'i da a bashi mai dace a bashi in mace ce tana da kaza in namiji ne kaga asibi ne to kaga anan gurin kenan sannan in an raba nashi kuma sai a ga to shi kuma wa zai ci sa sannan a bashi amma dan yayi numfashi a ciki yana da rai a ciki an sa na'urori an gano na sai aka ji aka fito da shi wajen kokarin fito da shi kuma ya mutu bai yi numfashi ba a waje to kaga bai da gado kenan miji yana nan da fadin sa to amma kadiyar a farka cikin ta a fito da shi kar a farka ta kaga wannan wata kadiya ce kuma daban mai zaman kanta ya halatta ko bai halatta ba kaga wata ita kadiya ce mai zaman kanta don kaga akwai ta'addanci ga ran mamaci ko ta'addanci shi ko manzo Allah ya nuna cewa uh, kimar mutum mummuni daidai take lokacin rayuwarsa da kuma bayan rayuwarsa daga ana tsire masa kimarsa don haka nan wannan kuma ijtihadat ne na malamai can والمراد التقدم والتأخر في اللفظ أما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط فإذا قال inda دخلت الدار فأنت إن in mutum yace da matarsa in cika shigo gida to ke sakakka ce fala ta min taqaddumi dukhuli hatta yaqa talaq to sai in ta shigo ne sannan sakin ya tabbata amma in tana daga waje fa kalmar bata nuna saki ba wa qad taharatu lis kamar yadda sharadin sallah ba shine tsarki ba aw yuqarinuhu ka istiqbal al-qibla fiha wato kasancewar mutum yayi tsarki baya nuna cewa kuma sallah daga yin tsarkin ka shikenan sallah ta tabbata da kanta ina fata mun fahimta sai in kai sallar kai da kanka aw yuqarinuhu in kuma sharadin ma ya kasance bai auku ba to ya faru tare da al-mashrut ka istiqbal al-qibla fiha kaga lokacin da aka ce kallon al-qibla sharadi ne daga cikin shurutus salah ma'ana ai akwai muqarana baina salati wa istiqbal al-qibla akwai muqarana ne da juna wato dole da sai sharadin ya faru kafin ya tarattabu alaihi al-mashrut ina fata an fahimta wa hadha an-naw' min ash-shart huwa alladhi yadhkuruhu al-fuqaha fi at-talaqi wal wa nahwihima irin wannan sharadin da muke ta sharhin sa shine wanda malaman usul fiqh suke ambatan sa a wajen saki da kuma wajen yantar da bawa wa nahwihima da makamantansu fa yaquluna sai su ce al-itqul mu'allaq ala shartin wato yancin da aka ratayar da shi kan sharadi cewa na yanta shi in yayi kaza yayi kaza na yanta shi in yayi kaza yayi kaza to ya zama da fa anta hurrun in fa'alta kaza kaza fa anta hurrun in hafizta suratul baqara masalan mutum ya cewa da bawansa haka kaga nan gurin ba yadda za a yi bawan ya sami yanci kafin ya haddace suratul baqara ya shiga cikin hadda ya yi rabi to bai fa zama da ba sai ranar da ya haddace ta har zuwa ayar karshe wa talaq al mu'allaq ala saki da aka rataye shi da sharadi mutum ya ce wa in cika kara zuwa wuri kaza to kin saku to faɗin wannan maganar baya nuna sakin sai in ta je wannan wuri ita ta wurin kai ta je to ta saku ita ma dai masara ce khilafiya can a fikihance wallahu alam mu dakata a haka ina ga mu raba ko wata ka'ida za mu yi ne cewa lalle lalle bakwai da rabi cewa kowa nan ina da latin haka zai fi taimakawa kowa bakwai da rabi ta yi masa a nan gudu mu rika fara da wuri mu tashi da wani ko mai tambaya a ciki a cikin abin da muka yi Thank you. ويجوز أن يستثنى من غير من غير تكون استثنائية وصوت تعاون شاهد نتوى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإن سوى إلا أن تكون تجارة بعدين سنة بعدين بعدين أي من اللي نتفهم أنا أقول كذا أكل الأموال الناس بالباطل أكل الأموال بالباطل نوع سيرو بدا يجي سيرو بنتين zuciyar mutane ba suna da yawa suna da yawa da haka hanyar kafin ba akwai da za yi hmm? amma al'asal fi tijara shine haramci ko halacci shikenan abin da aka haramta cikin kasuwanci da wanda aka halatta wanda ya fi yawa eh shikenan shikenan bata cikin jinsin albatul a cikin akwai albatul na shi kuma shi kuma halal ne <laughs> ba batil ne ke halal ne eh duk inda batil yake batil ne ba inda zai zama halal wa hmm. zaljatin laysa biha anisu abubuwan da tsada yake yake ba yake yake ya nisu a'a in mutum mai lafiyayyen hankali ne banda wanda yake da wani tunani daban wanda ya saba sauran jama'a wanda yake tunani da wanda ya saba sauran jama'a ya nasu bil kal ya nasu bil qitta ko ba haka ba <laughs> ya nasu bil azhar wal ashjar <laughs> ko ba haka ba amma mutumin da yake da daidaitaccen hankali na adatsi datsi su ake magana laysa lahu anis illa insanun misluhu eh. domin inas ai yakan tabbata ne idan kana tare da jinsin dan adam dan uwanka kuma ko a cikin jinsin dan adam dan uwanka yawanci inas yakan faru ne ga wanda ya kasance akwai tajanus tsakaninku hanyar tunaninku iri ɗaya ce hanyar yadda kuke hangen al'amura iri ɗaya ce matakin ilimin ku bai nesa da juna ba an fi samun tajanus ko mutum da mutum idan aka ce wannan dan boko ne tsantsa wannan manomi ne tsantsa akan samu tajanus ba ta janus da wai a samu ta janus wannan ya karanci addini tsantsa wancan kuma dan boko tsantsa akan samu ta janus zai wahala sai fa in shi wancan wanda ya karanci boko yana da alaka da addini yana da sha'awar addini to a iya samun ne ta janus to ko da dan adam ma ka ga lalle bane ya zama anis dinka a koyaushe dan babu mu'anasa tsakanin kafiri da mummuni ko ba haka ba saboda ka riga ka san cewa yana kin kai ma kana kin shi ina wata ma'ana sa ta tare kai sai ga gara babu da shi to balantana kuma dabba bab to alhamdulillah sai lokaci na gaba kenan da Allah kai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk